Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Talata mai zuwa ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai gurfana a gaban kotu a birnin New York. gurfanar trump a gaban alkali zai zamanto na farko da za a gani wani tsohon shugaban kasa ya yi a tarihin amurka a ranar juma'a hukumomin kotun suka tabbatar da cewa tsohon shugaban na amurka zai bayyana a gaban alkali bayan da masu taimakawa alkalin a ranar alhamis suka ce trump ya aikata ba daidai ba kan zargin da ake masa na biyan wata mai shirya fina-finan batsa kudin toshiyar baki don ta yi shiru kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban kasa zargin da trump ya sha musantawa ana sa ran idan trump ya mika kansa ranar talata za a masa daidai da yadda ake yi wa duk wani mai laifi inda za a ɗauki hotonsa da na yatsunsa bayanai sun yi nuni da cewa ba za a saka masa ankwa ba amma zai kasance tare da masu kare lafiyarsa ana kuma sa ran a ranar za a bashi ya koma gida da yawa daga cikin 'yan republican da shi kansa trump sun kwatanta wannan shari'a matsayin bita da kullun siyasa Alina Habba na ɗaya daga cikin lauyoyin da za su kare Trump a wannan shari'a. I'm looking forward to seeing what new revelations after almost a decade they think they have. Ta ce na zaƙu na ga irin sabbin hujjojin da suka tattara bayan kusan shekaru goma. Kuma dai menene wannan ba wani abu bane illa bai ta da kulli. tun da an shaye shari'a akan wannan batu. wani turmutsi da aka yi a wajen raba abinci a birnin karachi mai tashar jiragen ruwa a pakistan ya yi sanadin mutuwar mutum sha ɗaya yayin da wasu biyar suka jikkata yan sandan yankin da masu ayyukan ceto a ƙasar ta pakistan sun ce mafi akasarin waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne da ƙananan yara turereniyar ta auku ne a kofar wani kamfani da ake raba wa ma'aikata abinci yayin da musulmi ke azumin watan ramadana ɗaruruwan mutane ne galibi mata suka yi ta turereniya don karɓar abincin inda wasu da dama suka faɗa wani kwalbati da ke gefen kamfanin a cewar 'yan sanda rahotanni daga ukraine na cewa rasha ta yi amfani da wasu makamanta masu tafiyar dogon zango wajen kai hare-hare a yankunan ƙasar ta ukraine hare-haren waɗanda aka kai a ranar juma'a sun kashe akalla fararen hula biyu sannan sun lalata gidaje da dama yayin da 'yan kasar ke bikin tunawa da ranar da aka kwato garin busha da ya fada hannun dakarun rasha shugaba volodymyr zelensky ya kwatanta garin na busha da ke kusa da kiv babban birnin kasar a matsayin wani wuri da dakarun rasha suka tafka ta asa mafi muni tun bayan da suka mamaye kasarsa zelensky kenan ke kira ga kasashen duniya da gudanar da cikakken bincike kan irin danyen aikin da dakarun rasha suka aikata a busha makonni kaɗan bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine dakarun putin suka karɓe busha inda suka zauna kusan tsawon wata guda kafin daga bisani garin ya sake fadawa hannun dakarun ukraine inda aka gano tilin gawarwaki ciki har da na yara ƙanana da ake zargin sojojin rasha ne suka kashe su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwararru a fannin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ke faruwa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo zai ci gaba da jefa ƙasa cikin ƙangin wahalhalu muddin ba daƙile a kosa ba kwararrun waɗanda suka sa hannu a wani binciken matsalar take haƙƙin bil'adama da aka yi a ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo sun yi nuni da yadda ake take haƙoƙi a fagen siyasa da 'yancin ɗan adam majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin ƙasar ya sa sama da mutum miliyan shida sun fice daga gidajensu adadin da shine mafi girma na 'yan gudun hijira da aka taɓa gani a nahiyar afirka labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ka tunanin ka ba zai ribe kanki ba ka ya da shi ina mai shawarar ka karo haƙuri da shi kada da ka sanya naushe jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya limi ya new york new york alhamdulillah muna nan lafiya kalau yawa to na gwamma yau na sake komowa wannan tambaya menene ya dauki eh. hankalinku a amurka da kuma new york a wannan mako <laughs> gaskiya ne wato babban labari dai na amerika shine um, tuhumar da ake yi wa tsohon shugaban kasar amurka um, donald trump na aikata laifi da ake zargin shi da bada wani kudin toshiya ga wata 'yar fina-finan batsa a nan amerika kuma eh, ranar alhamis masu shari'a suka fito da wannan hukuncin na tuhumarsa to wannan batu ya dauke hankali saboda kin san trump mutum ne mai farin jini kwarai da gaske wurin mutane da dama tun lokacin da aka ce alkalin abunan gundumar manhattan za su tabbatar da hukunci a kansa ne aka fara samun cincirindo eh, eh, magoya bayansa suka taru a harabar kotu to ana hakan ashe ba ranar za a bada wannan hukunci ba kashe gari da kotu ta zauna su kuma masu ra'ayin a dora mai wannan laifin su kuma suka zo suka taru a kotu aka ta dai hayaniya tsakanin masu son shi da waɗanda kuma ba sa ra'ayin shi to lalle an samu wannan abu doko ranar alhamis ma da aka ba da wannan hukunci na tuhumarsa to an samu bangarorin biyu sun fito kowa na hayaniya a tsakiyar birnin manhattan inda ake cewa times square so wannan shine babban labari da ya dauki hankalin kowa a nan america to naga kuma eh, na goma naga bayanai na nuni da cewa tun lokacin da aka sanar da tuhumar nan ma sai ya zama wata dama ta samun ƙarin samun goyon baya da kuma neman kudaden eh, tallafa ma yakin neman zaben shi ana ta ƙara ba da gudunmuwa. to za mu ci gaba da eh, sa ido a kan wannan lamari da ya zama na tarihi a siyasa amurka baki ɗaya. to bari mu buɗe wannan babin da mika gaisuwar aziya da ta fito daga hannun mahmud salihu kauren namo da jihar zamfara wanda yake mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan bello dan madami mai yankan farce kauren namo da wadda allah ya yi wa rasuwa aka kuma riga aka yi jana'izarsa To shi dai Malam Bello dan madami ya kasance mai matukar sauraron gidan rediyon nan na murya Amurka na tsawon shekaru masu yawa ko. Hmm. To da fatan Allah ji kanshi da rahama ya baiwa yan uwa da abokan arziki hakurin wannan rashin amin. Amin su amin to akwai wata gaisuwar ta'aziyya kuma zuwa ga Malam Muhammad Kabiru ke nan a garin Argungu Malam Kabiru Taylor wanda Allah ya matarsa rasuwa.

gaisuwar sada zumunci daga abubakar salisu a rikime fataskun jihar yoban najeriya wanda yake mika gaisuwar sada zumunci ga isa lawal girgir da abba bin baz nguru sai aminu adamu malamaduri da isa ramin ramin hudu haɗeja Allah ya sa haka yake. Sai Usman Shitu Mahuta da Hamisu Alhaji Audu da Gambo Barau Fataskum da dauda hudun guru sai abba sa'ad mahuta da abubakar kawo girgir da kuma comrade arma ya'u Nguru. sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun bala muhammad dambam na kungiyar murya talaka wanda ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwar sada zumunci ga musa bol dambam da kadiri mai sai da ice dambam sai ashiru dan hajiya mai shago dambam da alhaji shehu gwani dambam sai alhaji zuberu iyan dambam da ahmed aliyu jalam kwamishinan ruwa na jihar bauchi da baba yakubu yayarin ya mi dambam ala ya sa yi ai har zan ce eh an da so ni ba ta ke baba yakubu da ake so a ce yace baba yakubu yau wani kula ko na ce ran ce ta so in ce na goma lamba ka ta ta fito a ce ba ita ba ce wani takwaranka ne na kurkusa sai kuma sani umar ciyaman na kungiyar gamayya dambam da alaramma malam muntari unguwar kandahar fataskum sai baba mai bulo dambam ya kuma ce yana mika gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen hausa da fatar an tashi lafiya to sai wannan gaisuwar sada zumunci ta bar ya huce ta fito daga malam habib mai nasara shugaban kwalejin aikin noma da lafiyar dabbobi a bakura jihar zamfara ya ce yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalansa kamar wato mamar hafiz da mamar amira da hafiz da kamal da afan da fatima amira da kuma ramland da kuma yayansa sai kuma gaisuwa zuwa ga sani tela nasarawa burkullu da kuma abokinsa da kuma murtala chief tela nasarawa burkullu da fatar duk suna cikin koshin lafiya to sai kuma gaisuwa a yahuje huce ta fito daga alhaji lukman abba shugaban kamfanin lux spring water a birnin kumasi ya ce yana gaida baba karami abbas da malam lawan abbas da umar abbas sai kuma suleiman tsoho salga da matansa sayyada zina ma'aikacin zuriya fm da kuma hajiya zubaida na gidan bbc sai kuma yar uwarsa hajiya anti kanwan sarkin katoshi da kuma ma'aikata na lux spring water baki daya akwai gaisuwar a bari ya kuce ta fito daga musa malam indu kazawai nijar ya ce yana gaida babawo mai aduwa da babaye mai shayi kazawai da ibrahim manzozo kazawai da alhaji ali kazawai sai kuma alhaji ado abdu madu kazawai da kuma mansar abdu tela kazawai da daukacin ma'aikatan voa hausa sai kuma gaisuwa da ta fito daga usman abdu mani butti jihar jifa a jamhuriyar nijar. ya ce assalamu alaikum voa hausa filin bar ya huce da allah ku isa min da sakon gaisuwa kamar haka gaisuwa zuwa ga ibrahim sd kusfa zaria da nazifi ibrahim sakkwato sai abdulkadir aliyu maiga da haruna s fulani kwara da sanusi yayan ummul kaili dan mali da alhaji umar jihar gifa da mustapha abdu buti da rahman abdu buti da gabto abdu buti sai kuma sha'aibu usman alish buti da suleiman mai akwai buti da isa gira ruwanka a buti da daukacin ma'aikatan sashen hausa baki daya da fatan kowa ya wayi gari lafiya. To, waka da kake ji fa ɗanɗano ne ake baku ainihin shirin waka ce eh, da za mu buga a shirin kallabi shiri na musamman na matan nan da muka fara mako da ya shige wannan a gobe ne zai za mu gabatar da shiri na bito ita ce kallabi a wannan shiri ta wannan mako mawaƙiya yawwa ita ce kallabin da ta bakonci shirin kallabi lallabin mawaƙiya da ta bakunci shirin kallabi na wannan makon to gobe idan Allah ya nuna mu daga karfe tara da rabi na yamma agogon Najeriya za mu gabatar da ƙarin waƙoƙinta da kuma doguwar hirar da aka yi da ita a wannan shirin kamar yadda za ka ji ɗan tsunkulan mm. wannan hira. sunana rashida rashida da yanzu wani ana mana yanke rashida alfahar mawaka ina nan a zandar nake kuma aiki na ina harkar waka 2010 na fara waka. To, waka ni dai akwai wani da ake ce mishi haske M, kalami Kalani sunan shi. Haske M ake ce mishi kulle ina ganin shi a tele da wata yan uwata sunan ta tana zuwa wurin shi ni ce ina ganin ku a tele kuna zuwa. Kuna harka waka ni ce a wurin wannan naku nake son in je in gani ni ce abin ni dai na burge ni ta kai ni. Haka dai ina zuwa dai ina leƙa ba su sanin ma tahiyata. Ke da inda Allah dai ce za ci abinci. <laughs> <laughs> sai ka shi a hankali a hankali wata ya ce ke ba kuwa baki zawa ki waka na ce waka iyawa ne ya ce haka nan ma zo a gwada aikuwa da yake koyo ki zo ki waka sai na yi wata ya gwada mini wani kiɗi in yi waka sama sai na yi eh me so na kamar matso ka ga taku na rashida wanda waka ita ce na fara yi da waka soyayya soyayya da ita na yi fara har suka so su sa mana rashida taku kamar rashida taku ce to yanzu dai da na koma waka siyasa ina bar wannan sunan na harka waka wai sunan waka da aka samu na soyayya sai na koma rashida alfaharin waka to kuma daga nan waso kuma sai yaya aka yi halki kamar waka To to ban tabi kenan ba maka kamar da muka ke sai a biyo mu <laughs> a shirin kallabi. Akwai abin saurare kwarai <laughs> a ranar Sai a biyo mu a shirin kallabi gobe domin jin cikakke wannan hirar ta wannan fitattun mawaƙiya a jamhuriyar Nijar kamar yadda muka sanar a cikin tallace-tallacen mu kowace mm. mace tana iya shigowa wannan shirin idan ana da sha'awar shiga za a iya aiko da sako a sashen Hausa na murya Amurka ko kuma a tuntubi wakilanmu a duk inda suke a faɗin duniya duka haka to baba yau eh. <laughs> ma tun da na fito tun da na fito Najeriya nike eh, baki ka bani karabar Najeriya ba yauwa <laughs> na gaya ba Yakubu Mamman da Nasira da Malika sai na kai karar su wurin na gwamma a wannan shirin. To. <laughs> Ai na sha dariya. Eh. Kai na gasanti na gasantin alasan alasan bana ai dan kyankyaren nan ba san bala yin bala'in. Eh, kike <laughs> ya iya santi. Alasan alasan bala. <laughs> Eh. An kasan wannan inda ake tattara sakamakon zaɓe na shugaban ƙasar nan wani wuri ne da aka killace shi yawwa mhm. ka san dai a najeriya wurare a afirka baki ɗaya dai za ka iya samun in aka ɗan kewaya wurare za ka cin karo da wuraren cin abinci ko eh, ko dai masu sayarwa gefen hanya wani abin da za ka to wannan eh. ɗakin inda aka yi shi an killace shi tafiya ce miƙaƙa kafin ka je ka ga wani mai sai da wani abu. Mm, sai ka yi nisa. sai ka yi nisa eh. sabida da haka idan ka shigo komi yin wanda kake ji dole ka hakura wayo Allah na an dai ce zan ce na gwamma zan ce an ce an ce eh. an ba da aikin abinci domin amma dai ni gaskiya ban ga abincin nan da ido na ba dan na ji labarin cewa inda ake sai kai dogon layin kai dogon layin zaka iya kaiwa ma a ce abincin ya kare saboda haka ni ko so ɗaya ban kwatanta ba mm. ba kwatanta zuwa ba mm. ba ki da hakurin wannan <laughs> ba ni da ba ni da hakurin in je ya kai eh, ki bi layi kuma a ce ya kare in koshi da kanshi kawai mm. na'am <laughs> ba ni da ba ni da gayan tuwon da zan shaki shi miya eh ki ci tuwon ki shaki kanshin miya To kai alamfar lamma fulata ne. Hakan ga tashi to wani to da dan ya tsara burodin burodin shi burodi da kwai ko da me? A'a Dan Fulani sai Iko Allah. Na ce to ina kosan in <laughs> da za ka bayar. To shi aka tashi ranar farko sai Yusuf Mamman ka san Yusuf Mamman uh, wakilin mu uh, eh, a wakilin mu a jamhuriyar Nijar eh, kowane lokaci yana zuwa zaɓe. Yawwa hmm. kowane lokaci yana zuwa yana zuwa zaben Najeriya kuma idan ya zo hmm. mu tare muke inda muke tare muke tare ki muke shiga akwai zubanci har yanzu. Yawwa hmm. wuri ɗaya muke aiki. Shi kenan sai suka shirya da Adamu Nasiru Adamu ne ka ya je ya eh. koshi. tunda na gaya maka wurin ba a bari motoci su shiga sai kana da takardar izini saboda haka tunda motoci ba sa yawo shi kuma bakon gari sai suka shirya da nasiru zai rika dauko su za su rika tafiya tare da nasiru nasiru mm. zai dauko su to da nasiru <laughs> nasiru Yusuf Maman ya shirya ya jira Nasiru ya jira Nasiru ya jira Nasiru Nasiru bai fito ba. Oh. <laughs> 'yan sandan ƙasar kowa to da ganin su kowa ya na ƙasa. Suna tafiya dai kamar kowa an mushi duka. <laughs> <laughs> Na ce kai, ko kuma maimakon ku so tun da wuri da ya kamata mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza eh. sai <laughs> nasiru ya ce eh. nasiru ya ce ah, ai menene ko menene ce hujjar da ya bayar sai ce a tambayi eh, eh, a tambayi alhaji su tare suka zo sai su ya ce a a a a eh, sai da na gaya maka shi yana ga ya ɗauki lauya A'a a'a sai da na gaya maka wannan lokacin da muka tawo mun makara kai Nasira da mai lika da ka ɗauki lauya ya kare ka. Lauya ya ki aiki. Ya ce a'a kai ke da laifi. A'a lauya ya ba da. A'a lauya ya ba da shi sai na ce mashi zai ce mutum Nasir gobe kuma Eh, ba ga zaka dauka ka tantance ka dauki lauya sun ba man sha dariya sha dariya yau yau ne yau ga burodi ba zuwa mm. <laughs> to sai ku wannan labarin na goma eh na wani tsoho da ya je eh, birni da ya je birni tun da dai tsofaffi a ƙauye ko ina za ka tsaya kai fitsari da ya je birnin nan sai aka sai ya ga wani ɗaki an an rubuta ba haya to to ya ga ɗaki an rubuta ba haya ya tambaya abin nan eh, aka ce a ai wurin zagawa ne eh. ya ce abu da ya ce wurin zagawa ne <laughs> da ya ce wurin ya je wurin zagawa bai san cewa a shi wurin ba hayan nan ma dakin kuɗi ake biya ba. Iko Allah. Shi na shi da tsoho ya tafi ban daki ya je fitsari. Ya fitsari kawai yana fitowa sai ga wani a bakin a zaune a eh. ya wuce mutumin ma a bakin zaune a wurin. Shi bai san cewa wai wannan wanda yake zaunen nan eh, zaman karɓar kuɗi yake ba. kafin ka shiga. Hmm. Eh, ashe karɓar kuɗi yake kafin ka shiga. Eh. ya shiga ya kyale baba ya je baba ya je ya fitsari ya fito da ya fito sai ya ce ma baban eh baba baka ba da kuɗi ba kuɗi ba ya ce kuɗin da ya ce ya ce fitsari da na shiga da ya ce ai baka ba da kuɗin fitsarin ba <laughs> baba tsoho ya dubi yaro ya kalli daki ya dubi yaro ya kalli daki tunda ya dan iya eh, karatu eh. ya ga an rubuta ba haya ga kuma wanda yana tambayan shi kuɗi eh, ya ba da kuɗi ya tambayi yaro ya ce yaro ka iya karatu yaro ya ce mishi ya iya karatu ne aka rubuta ne a wannan wurin ya ce ya ga abu ne ya ce ba haya aka rubuta sai ce eh. to wanda kuɗi yake tambayan shi ya biya nan <laughs> kusarin ma biya ake eh. <laughs> yaro ya ce mishi wai biya ake ya ce nawa nawa ya ce wai naira biyar <laughs> naira biyar ake biya to sai yaro ya ce mishi to ai ba ma fitsari yayi ba har da abin da ya fi fitsari nawa eh, kenan zai biya yi babban kenan ya yi babban kenan eh. amma ni abin da ya kai shi fitsari ne to tsoho ya riga ya yi amfani da guri ba haya kuma an riga an rubuta ba haya in kai ne yaro ya za ka da tsoho inda da shi tsoho shi ma in aka ce an akwai riga kun rubuta a wurin ba haya eh. kuma me yasa kuke karɓar kuɗin haya da shi da tsohuwa da yaro gaskiya eh to kisan hakan ka samu mutumin dafa gaskiya za ka sha mamaki shi sa ni ne samu ya fi ma tsoho kawai amma ai shi tsoho ya gama abin da zai a to ba ba dama ka tara musu yan kallo inda inda da ni ya kira ni lauya ma sai in ce to in ma ka san cewa biya ake ai ka ga na wuce me yasa baka baka ce kawo kuɗi ba sai da na eh. fito eh mhm. ke ba ni na je na leka eh, wuri ne daga yadda wuri ne fitsarin na fasa a mayar mun a mayar musu da ya fasa fitsarin eh <laughs> na gaba da majini da ta gaba da eh. hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Baba ya ko makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ki ci da alheri. shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya